بسم الله الرحمن الرحيم الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى شوانا لتاق الناس نكشف الكربة هنا من بياني أكن يدعى النبي صلى الله عليه وسلم يزوي سماء الأمة يا الأمة تك يشف ثم ظهر الإسلام بعد الهجرة إلى المدينة وعزة ثم ظهر الإسلام daga nan sai musulunci ya bayyana ba da hijirarci ilal madinaci bayan an yi hijira zuwa madina musulunci ya bayyana wa kuma musulunci ya buwaya ya zama shi ake bi wa tsara ahluhu zahiri na kullum zuhuri sannan mabiyan musulunci masu musulunci suka zamo zahiri na kullum zuhuri suka zama a bayyana suke su suke cin nasara kullar zuhuri suke cin dukkanin cin nasara in kana neman cin nasara to sai ka same ta a cikin musulmi waɗanda da wadkuru id kuntum qalilan mustad'afina fil ardi takhafuna an yatakhaffafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi da can mutane yan kaɗan ne ake nunawa amma yanzu sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo fatu makka ya zo rindina mai yawa ta jama'a sannan lokacin da ya zo ya hijjatul wada ya zo da rindina al-imam abu zur'at ar rahmatullahi alaihi ya ce mutane dubu ɗari da ashirin abinda ake lissafawa kenan wanda kaɗan ne da da tsoro suke yi kada mutane ta kafuna an ya ta kumun na kuna jin tsoron kada kafirai su rika muku ɗauki ɗaya ɗaya kawai yanzu kawai yadda shahu ke zuwa ya ɗauki ɗan ɗan tsako ya sama da shi haka da su habbai suke jin tsoron a musu amma yanzu sai gashi wa ku mu'ayyada ku nasirhi sai gashi Allah ya lullube ku ya ya ba ku mafaka sannan wa ku bi nasrihi ya karfafe ku da cin nasara to aka koma Madina kenan wa dakhala an-nasu ba'da wa ba'da zalika fi sannan mutane suka shiga cikin addinin Allah bayan haka afwajan jama'a jama'a idza ja nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja jama'a jama'a aka ta shiga musulunci wa azhara Allah lahum ad Allah ya bayyana musu addini wa atamma alaihim an-ni'mata sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya cika musu ni'ima Allah madaukakin sarki ya bayyana addinin musulunci سنة الله تعالى يتكام مسلمين إما حقك سوكد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نئمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هو حقا مسلمين شيء تاسو حقا مسلمين شيء تاسو كما تنجعين الله الذي خلقكم من بعث ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة وحقا مسلمين شيء وأن آية كما تبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم النبي يغسو الأمر على ذلك حق الأمر يكي يسا غاند من ذلك سما يشقو مسلاتي جيد لاتيا أكا ركوشي أكا شي سيجا فبجت أساري غوتي شي فسر من ذلك سما حق كانت سيبين أن نبنا مرمشي سوى ذي رسال أمة سكي ضيع أبو ضيع باب تفريقي babu firaku al'umma ɗaya annabi ɗaya ƙur'ani ɗaya sai manzon sama ya murmushi yana nuna jin daɗinsa wa ahlul islami ala ghayatin min al-istiqama musulmai waɗanda ake mutanen musulunci musulmai suna suna wani matsayi na matuƙar tsayuwa fi dinihim akan addininsu annabi ya bar su wa hum muta'abiduna mutanasiruna musulmai muta'abiduna suna karfafa juna suna da kai mutanasiruna masu masu taimakekeniya a tsakanin junansu wa kanu ala dalika fi zamani abi bakr wa umar radiyallahu anhu suka kasance haka a zamanin sayyidina abubakar suka kasance haka a zamanin sayyidina umar al-faruq radiyallahu ta'ala anhuma haka suka kasance ba a san fitina ba a zamanin sayyidina abubakar in kaji ana yaƙi da wani to ba musulmi bane haka zamanin sai na usman umar in ka ji ana faɗa da wani su ba musulmi bane. ko dai ya shiga musulunci ya ce ya fita ana ya fito ya ce ya fita murtaddi ke na murtaddi kafiri ko kuma dama bai shiga musuluncin ba so ake yi ya shiga idan ya ce ba zai shiga musulunci ba a ce ya bada jizya in ya ce ba zai bada jizya ba kuma zai ci gaba da yakan musulunci musulunci ya ci gaba da yakansa shi ya sa waɗannan zamanin nukan guda biyu babu zamanin da ya fi su alkhairi bayan zamanin annabi salama zamanin sayyidina abubakar zamanin sayyidina umar sannan da wani bangare na zamanin sayyidina usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu waɗannan zamanin nukan su ne al-usuru zahira lil islam al-zahira الزاهرة بالزاي باب الظالبة باب zaiba ثم أعمل الشيطان مكائده أوزي بالله ana nan sai shaidan ya aikata makirce-makircen sa alil musulmi daga musulmai ya shirya makirce-makircen sa ya haɗa makirci-makirci irin wanda ya saba ya saba wa alƙabu a sahun bainahu shaidan ya jeho fitinar musulmai ta kasance a tsakanin junansu wa afsha fihim fitnatar shahawati wa shubuhati sannan ya yaɗa nau'ukan fitinu biyu a cikinsu fitnatash shahawati fitina ta ga ilimi amma ga bata wa shubuhati fitina ta jahilci ga bata shi ɗan yi amfani da waɗannan makaman biyu zalhata fitinata ولم تزل هاتان الفتنتان تتزايد شيئا فشيئا waɗannan nau'ukan fitinun guda biyu da fitinatu shubuhati da fitinatu shahawati ba su bushe ba suna ta ƙaruwa a sannu sannu hatta stahkamat makidatu shaitani har ya kasance makircin shaitan ya zama shi ne mallake zukatan mutane wa ata'ahu aktsaul halki sannan mafi yawanci daga cin halittun Allah da suka bi shi haka shi kina mala kina fafa فمنهم من دخل في طاعته في فتنة الشبهات daga ciki akwai waɗanda suka shiga cikin fitinar shedan ta ne ta shubuha suka fi koyan addini tsuran jahilci kamar kawa jawa ga tsuran jahilci يقرؤون القرآن أما ولا يجاوز تعاقيهم ولا يجاوز حناجرهم يقرؤون القرآن ولا يفقهونهم فتركوا أهل الإسلام وقتل فتركوا أهل الأوثان وقتلوا أهل الإسلام أباهوا دماء المسلمين suka kada kafarai ga masu hukunci kafarai ba abokanan gabansu ba ne abokanan gabansu su ne wa su ne musulmai wanda ya saba ma fahimtar su ya saba ma ra'ayinsu kuma ya ce a yi kistin batsi a fiƙi wa addini kada kawai a rika karanta ƙwar'ani ko ana fassara shi duk da aka ga dama khawarijawa misalin su ne wannan wa minhum man dakhala fi fitnati shahawati akwai wanda kuma ga ilimin tsabagen ilimin amma kuma sai ya kauce ma ilimin aka koma son zuciya ake bi wa minhum man jama'a bainahuma akwai waɗanda su kuma suka tara fitinonin nan guda biyu kamar yan shi'a cikin su akwai masu ilimi amma ilimin bai musu amfani ba masaluhu ka masalil kalbi in ta halil alaihi alhas ko ta tafuku alhas sannan kuma daga cikin su akwai kunkurin jahilai jahilai first kamar yadda ake cewa gajin farko jahilai murakkabai kullu zalika bima akhbara annabi sallallahu alaihi wasallam bi kuma wannan duk annabi ya bada labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin afko waɗannan fitinin guda biyu wasu zafi ilimi amma ilimin ya zama musu bala'i ya zama musu sharri su kuma su zama sharri ga al'umma wasu kuma za su yin ilimin su zauna da tunkurin jahilci kuma su ce za su ma'addini aiki amma fitnatu shubha ce amma kaga fitina ta jahilci fitina ta shubha ta shaitan faqad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajhi hakika an ruwaito ba ta fuska ɗaya ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai mabambanta ahadithu firaqil umma kenan hadisan da suke bayani akan rarrabuwar al'umma a cikin malaman da wasu malamai suna ganin hadisan ko an haɗa su ba za su inganta ba ibn hazmin al-imam ibn hazmin yayi kokari ya rauna da hadisan a cikin littafin sa al-fisl fil milal wal ahwa'i wan nihal shi a wajen sa hadisan ba su inganta ba to an samu an samu haka amma hadisai ne da suka inganta ahadithu firaqil umma hadisan da suke bayani akan al'umma za ta rabu to kun ga nan ibnu rajab alhamdali ita ce duk waɗannan ƙungiyoyin gabaki shubuha suka ne jahilci ne da kin fahimta addini ya ja musu halin da suke ciki al-imam al-hasan al-basri rahimahullah ta'ala ai yayi wasiya yace utlubu al-ilma talaban la yadhurru bil ibadati watlubu watlubu al-ibadati talaban la yadhurru bil ilmi fa inna qawman abadu Allah ala jahli fa hamalahum dhalika ila an qatalu Muhammad sallallahu wa sallam فقتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان ما كانت تتشي yace ku nemi ilimin da ba zai cutar da ibada ku ba ku nemi ibada da za ta cutar da ilimin ba in kai ilimi to ku zurfa ku ciki ku a cikin sa sannan kuma daidai gogodo ka rika bauta ma Allah kada ibada ka tafi yawa kada ibada ka mutumin da ibada shi tafi ilimin shi yawa to ne ake nufi da ibada ka tafi ilimin ka yawa shine ka rika wasu ibadun da za a tambaye ka hujjarsu sai baka san dalilin da ya saka ce ba yanzu yau din nan wani sai raka a dubu ɗaya da daddare raka a dubu wa ya sa shi akwai wanda sharbin shi in wanda alimar musulmi ya ka a cikin littafinsa na alhawi wai carbin shi da baro ake yawo da carbin shi saboda yawan yawan yawan in zai in yana tafiya kagari ya mura'i ne ma riye yake sannan kuma yana tafe da wanda yake tura masa baran sharbin ina ta ja ina ta ja haka shubha kai tambaya ce to ba ibada yake tasbihi fa yake yi sai ce maka ai tasbihi nake yi Shi ne magana ibnu mas'udin da yake cewa fa kam muridin lil khairi la yablughu so da yawa akwai mutumin da ke sanya kai zuwa ga alkhairi amma ba zai kai ba al-imamu darimi ya ruwaito wannan asar a cikin muqaddimarsa a cikin muqaddimarsa ta sunan darimi kan muridin lil khairi la yablughu so nawa ne mutum alheri yake sanya amma ba zai kai zuwa ga alherin ba so da kada ibada ta tafi ilimin ka yawa to shine nasiha da al-imamu al-hasan al-basri yayi ya ce wasu mutane sun bauta ma Allah da jahilci hawari yake ne sun bauta ma Allah da jahilci wannan bautar tasu ta jahilci ta kai su suka yi haɓar annabi ba kowa ba ne suka riƙa yaƙa suka yi alkawari su je su kashe manya-manyan haɓar mazan sama guda uku sayyidina muawiya sayyiduna amr na Amurbin as da kuma sayyidina ali radiyallahu anhu ƙwara ɗaya nasara ta halaka ya kashe sai na ali ɗaya ya je ya soki na mu'awiyya ya ji masa ciwo aka yi masu na mu'awiyya operation irin nasu na wancan lokacin likitan sai ce to amma wannan operation din da aka masa ba zai sake haihuwa ba shi kenan ya ci gaba da rayuwa a haka shi kuwa amurbin al'as ranar ba shi ya fito ya talla ba sai wani mataimakinsa da ake ce masa harija shi ya fito ya sallah shi ke na aka kashe harija ba a kashe amur min ba rana ɗaya suka ce su dira kowa ya dira a rana ɗaya wancan ya tafi dimashku ya kashe sai na mu'awiya wancan ya tafi masa ya je ya haɗu da amur al'as wannan kuma ya zo kufa ya haɗu da sai na alfi ɗan kufa ne kawai shi ɗan Allah ya ƙaddara masa halaka ta ƙarshe kuma suka kashe shi suna suna ya yaban bayan an kashi bayan bayan an yi almajirin sai yana yaban shi e, inni la azkuhu yawman tahsibuhu aw fal bariyati inda Allah mizana ya zaghbatan min tiyin ma arada biha illa li yabluga min zil arshi adwana yace kai ga wata irin tsara ban taba ganin irin ta ba ta zo ne daga wani mutum ne ne tsoron Allah da ƙarshe wanda ya kashe sayyidina ali ya fi kowa tsoron Allah ka ji fa kawarijanci shi ni wallahi ina tuno shi wata malamin nan nawa in ji shi Shi in rika masa fatan shine ya bariyati inda Allah mai zana a wurin Allah ma'aunin shi ya fi na kowa cika ya fi na annabawan Allah ya fi na manzannin Allah ya fi na siddiƙai ya fi na shuhada'u ya fi na salihai saboda ya kashe sayyidina ali shubha shubha haka shine wannan ba to shine sai yake cewa min wajen ghairi wajhin anna ummatahu sataftariqu ala azyada min 70 firqatan annabi ya bada labari a hadisi masu yawa cewa al'ummarsa za ta rabu ta su gida-gida har fiye da saba'in shine azyada fiye da saba'in ala khilafin riwayati duk da sabawar riwayoyin fi adadin za'idi ala shir'ina akan abin da ya dora akan saba'in ɗin amma riwayar ta fi shahara ita ce riwayar saba'in da uku ita ta fi shahara ko kowa ita ya fi ne yahudawa sun kasu saba'in da ɗaya nasara sun kasu saba'in da biyu to al'umma annabi sama sai ta fi kasuwa sai ta kai saba'in da bakwai wannan a hadisu firaqin umma malamai suka ce hadisan na farko fiye da ake fahimta su na farko annabi sama yana ba da labari ne a babi ne alƙadrul kauni irada ce kauniya mashi'a ce ta Allah za ta yi aiki to kai a yin istinbadin da za a yi ka yi ƙoƙarƙar ka zama cikin su ka zama cikin alfiƙan najiya da annabi sama ya siffanta su ɗaya kenan sannan na biyu a hadithu kiraƙin umma ɗin nan ba sa nuna duk waɗannan saba'in da biyu ɗin kafirai ne da manzala su ne ce kulluhun finnari illa wahida sun wuce za su je to cewa kulluhun finnari la yadullu ala annahum kufaru ba ya nuna cewa su kafai ne a'a kai akwai naru usatil mu'mini to shine sai malamai suka ce daga wannan yanayin asali dai ba ba ne, to kowa kuma sai aikin sa ya bambance shi amma dukkanin su baluna ne su ne asali sun fara daga abdalalul mubi karamar kuta ita ce sun kauce da gwadaban da annabi sama ya tsora mutane a kai ya bar su a kai amma ba su ka musulunci ba to ana nan ana nan wasu su kuma sai aikin su ya karu yanzu waɗannan yan shi'an namu na Najeriya da muka shaida abin da ya faru wane ne yanzu yake shakka a game da shi shi'ancin Najeriya kafirci ne mutanen da suke bautar gunki gunki suke bauta mawa suna ma gunki su gada kaga wanda ya fito fili in asali da suna cin alfirar ƙubala saba'in da biyu ina cewa saba'in da biyu ina nufin wanda alfirar sun najiya dama su ne su asali su an da su ne an da su ne su suke kan daidai to da can suna cikin waɗanda saba'in da biyu to waɗannan da suka zo suna bauta ma wanki ta ke zuwa saniya suke yi sun fita daga saba'in da biyun na su da hukuncin su shine su kafirai ne su yanzu sun shiga cikin abdalalul bai'i bid'a su bid'a ce mukaffira bid'a ce ta kafirta su duk wanda aka tsayar masa da hujja yana da aka karanta masa ili aka karanta masa aka bayyana masa cewa wannan abun fa kafirci ne ya ki bari ya ci gaba da yi wannan ya zama kafiri amma asalin wanda ya dora su akan wannan abun wannan hukuncin sa to gashi na shi ma mun fahimci yadda ake mu'amala da waɗannan hadisan wa anna jami'a tilka al-firqa fi an-nar illa fiqatan wahidatan kuma dukkan waɗannan ƙungiyoyin gabaki ɗaya wuta za ta tafi kungiya ɗaya ce ba za ta shiga wuta ba وهي من كان على ما هو عليه وأصحابه صلى الله عليه وسلم Allahumma ja'alna minhum su ne waɗanda za su kasance akan abin da annabi sama yake ce shi da sahabbansa ba su canza ba ba su canza ba ba su kara ba ba su rage ba a cikin addini dini suna nan akan abin da annabi sama ya su akan wannan shine abin fahimta kun ga wannan manzon sama ya bada labarin cewa zai abu yanzu ya mana bayani akan fitnatu shubuhati ashe asbabu firaq dalilan da ke da al'ummar nan ta rabu abu na farko shine jahilci domin an ce shubha fa shine jahilci ko mutum ya rika cewa shi ke da ilimi saboda a shubha so tana zuwa ne da ma'anar aljahlul mu'akkad jahilci biyu sani ba kuma bai san bai sani ba kuma bai san ya sani ka yaushe zai sani Allah Allah ka tsare mu wannan shine shine shine shine abin da ya faru malam ibn rajab rahimahullahu ta'ala yana biyo da mu baya mu fahimci yadda wannan hadisan na hadisul gurba sune ne dindan da ya sa ka wannan Allah ƙara ganar da mu Allah dorar da mu ya tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya hanya ta gaskiya na'am wa alaikum salam to kai in tana da fa'ida kamar abin da ya faru a biya da kuma na gidan yan shi'a da aka rufe a ɗan maka hmm. akwai da tattabai da sojoji ta sa aka fita da su mutane suna ni dai an mun tambaya ɗazuma a mun yi karatu a masallaci aka da asuba aka tambaye ni na ce to na farko dai kai dai da kake da mutunci kasan mutuncinka ne zai kai ka yaƙi ne ake yi tsakanin sojoji da 'yan shi'a suke yi sojoji suka zo suka ɗibo waɗannan abubuwa kai ne kai mutum da har je tsinta wani abu ko ya ce a bashi saboda duk mutumin da zai kiyaye mahu a shi in sojoji suka ɗiba suka ba shi shi nan sai a zaɓi da san mutuncin shi amma yana da mutuncin shi ne zai kai shi wajen Ya zo ta mata kuma ta zo wai ɗanta ya je ya ɗibo ƙur'anai dozin ƙur'anai ne ƙanana haka dozin uku wani ma ya cika wannan tana fim ɗaya haka ta bin labari da a gida to ya dace da wannan ƙur'anan shi ne sai na ce maka to yanzu ya ta je ta zo da ƙur'anin magani in na gaske ne na wannan mutane abin su yayi nisa shi kenan sai ta je ta ɗauko ƙur'anin nan ta zo da guda biyar sababbi fil a leda shi kenan na yi dama muna mitin da wasu na ba su na ce su duba mana muka duba ƙur'ani ne irin bugun asali irin bugun fahad bugun mujamma'ul malik fahaj na madina wanda kaga ana rusu shi ne sai suka je beirut suka buga shi a bayan ma hadda wai fada'ilul qur'ani hadisin bako hadisin ibn mas'ud hadisi na biyu hadisin ibn umar hadisi na kuma hadisin abu hurairah a cikin qur'ani a ƙarshen qur'ani mutafi ne bugun beirut lebanon Eh, darul hadi yake nan sai na ce mata to a wannan wannan qur'ani ne mai ba ba da wata matsala qur'anin mu ne na gaske ne na ce duk wanda yake bukata sun da sun kwaso yanzu ya zaki da su ya riga to duk wanda yake yana bukata ki ba shi duk wanda yake duk wanda zai ce yana bukata ki ba shi in ba ka mutu ya zaki da shi ya ne kamata kuma sojoji suka bar suka zo suka kwashe suka babbada suka watsa yanzu shi da duk wanda take buƙatar wanda yake bukata shi kina da shi wai dozin uku ya ɗibo a guda talatin da shida kenan sun wanda yake da bukata ki bashi kenan Allah shi kyauta hmm. amma me zai kai mutum ne mutunci wajen Kamar ne ka kashu buhati ka kadi sabra al-dini wa irbi ne wannan ka'ida na'am شيئا وقال لا آية ذكر سورة النور تو wannan ba sun ce ba su wani abu ba ne, jihadi za a tafi ai <laughs> jihadi za a tafi jihadi za a tafi sai su zo sai su ce to su ba su da abin da za su tafi da shi sau da kamar zan su ne ya sa su a cikin karoka da za a tafi da su sai mun sani ila aljuma ahmilukum alayhi ni ba ni da abin da zan dora ku akai so da ku je gida amma shi ana magana abin da zai baka kai rayuwa da shi bukata ka ta rayuwa wannan bukatar jihadi ce in aka ce babu wancan ta ba za a samu almusulafuna ba kenan <laughs> wanda ta sulama ya ce akwai mutanen da ma salaktum wadiyan wa ma kaza wa ma kaza wa ma kaza manzo su ce illa sharakukum fil ajr habasahum al al'uzur uzuri ne hana su ba su zo ba to kaga suna cikin waɗannan to su ne abin da ake nufi da su in su babi ne mai kai na'am amma wannan yana bayani ne akan jihadi amma manzon sama ka zo ka ce ba baka abu naka na rayuwarka da za ka kai amfana ko babu zai ce to zauna babu sai ce nan fa ba an ci mana fa wannan sunna ba ce da dole sai ka aiki da ita wallahi an ba da ji zan ce maka babu yawwa eh, akwai kuduwa akwai uswa nan kuduwa ne kuduwa ce ba wanda ba kowa ba wanda zai iya koyi da manzon sama anan kuduwa ce amma usuwa abinda kowa zai iya koyi da manzo Allah ta a ciki daga nan kuduwa ne ba za ka iya aiki da ba za ka iya tafi ba za ka iya cewa ba ai koyo yau na ce nake jin hmm. ina jin na ce ya kai sau nawa la kuma irin wannan janibin صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته